Hausa Top TV gidan nishadi. Ayatullahi take, Ayatullahi take, to this comedians, Ayatullahi take fa ya kamata a baka award bayan na comedy fa. Na san Na san cewa wai ana ba da wai me sa ake ba da most beautiful amma ba a ba the best mummuna of the year. ya ce ba shi ba wanda a wanda ya cancanci a bashi ba ana ba wanda ya fi kowa kyau amma shi kamata ya bashi wanda ya fi kowa wanda ya fi kowa muni na ƙasa <laughs> congratulations ayatullahi tato wani ƙasa mura amma ba sai ka ba mu dariya kafin kamar nan shi ne da No. assalamu alaikum ni an ba da dama ba da dariya amma ku yi hakuri zan ɗan wani kira ga waɗanda suke haɗa a wannan arewa wato da ana akwai wani abu da nake gani wanda ya kamata a ce saboda duk wanda ka ga allah ya kawo shi inda kake ba banza yake ba akwai yadda Allah ya ci shi akwai abin da Allah ya masa dan haka ko gurfuran nan shugaban yan gaba gadi na ƙasa zan yi mu addu'a wanda yake ce amin to kana ji eh Ibrahim kenan Allah ya raba ka da da tsoho na nuna da sandan gurbi mai tafiya ina gwado amin Allah ya raba ka da wannan tsohon amin ko eh, fada ko fada na mai da kai a haka haka ma ya addu'a kai alaihi sallallahu alaihi wasallam Hausa Top TV gidan nishadi